يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين ديار دوك رمضان في جراء الأولى تريدون ثلاثين دكارا يدعى تشيرون لديه دوك ديار شكرا تريدون ديار دوك رمضان muna karshen suratu ibrahim alaihissalam kuma za mu ci gaba da tafsiri insha Allah daga kan aya ta biyu wannan karatu da za mu gabata a yau za mu samu hujjar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi tsaro ga waliyansa wato Allah madaukaki yana ba da tsaro ga masoyansa Allah ka samu na cikin su الله هو الذي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار الله الذي خلق السماوات والارض wato Allah shi ne wanda ya halicci sannai da ƙasa yana daga cikin ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ake kafa dalili da su a tabbatar da samuwarsa ga halittun shi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal waye Allah suna ce shi ne wanda ya halicci sammai da kuma ƙasa wa an zaru minas kuma Allah shi ne wanda yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi mina samarati da wannan ruwa yake fitar da ya'yan itatuwa a samarati rizqan lakum a matsayin abinci gare ku ya'yan itatuwa daban-daban muna samu ta dalilin ruwan sama wa ke kawo ruwan sama shi ne Allah Wasassara sakhara lakum al-fulka kuma Allah shi ne wanda ya hore muku jirgin ruwa litajriya fil bahri bi amrihi suna gudana cikin teku bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa lakum al-anhar kuma Allah shi ya hore muku koguna rafuka baya ga teku Allah madaukaki shi ya tsaga ruwan rai. وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس كما الله شي يهوري muku rana da take gullowa kuna samun biyan bukatu da yawa ta dalilin ta wasakhara lakum shamsa wal qamara Allah shi ya hore muku wata da'ibaini masu dawwama wato masu canza juna rana ta tafi wata ya tafi wata ya tafi rana ya tafi fasakara lakumin laila wannan har kuma allah shi ya hore muku dare ya hore muku yi wata wanda ya nuna cewar duniyar gaba ɗaya allah ya yi ta don adam ne gaba ɗaya duniya an yi ta don ɗan adam kaga ya ce khalaqa samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhara lakum al-fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhara lakum al-anhar wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara wa sakhara ya nuna duka waɗannan abubuwa da Allah ya yi don don adam shi sa ka gadan adam yake da cikakken iko a doron ƙasa babu halittar da ɗan adam ba shi da iko a kansa ɗan adam yana iya sarrafa giwa yana iya sarrafa raguri duk wata halitta allah madaukaki ya ba mu ɗan adam iko a kansa saboda duniyar gaba ɗaya allah ya yi ta ne don daɗin ɗan adam To allah da ya muku wannan shi yake kiran abu na shida wanda ya zo a suratu ibrahim musamman wato shine aya ta 34 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la kafar ni'imomi da Allah madaukaki ya muku Allah ya hore muku teku ya hore muku rafuka Allah ya hore muku rana da wata ya hore muku yini da dare wannan ni'imar ba ta isa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altum kuma duk abinda ma kuka roki Allah ya ba ku abinda kuka roki Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ku wa in ta'uddu lahi idan da za ku kirga ni'imomin Allah da dai a ce yan adam za su zauna rubuta ni'imar Allah kudu ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya madan adam a ta rubutawa daya biyu uku la husuha Allah tabaaraka ta'ala ya ce ba za ku kididdige ba wallahi wannan haka ne yake kai tunanin ni'imar da Allah ya baka ba ka iya kirge ta har ka mutu saboda yawan ni'imar Allah subhanahu ta'ala innal insana la zalumun kafa lallai shi dan adam mutum ne mai yawan zalunci mutum ne mai yawan butunci mutum ne mai yawan zalunci mutum ne mai yawan eh, butunci saboda haka yakan rena ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya masa ba shi yasa kake gani a ce maka wani ya rataye kansa wajen ya rasa dukiya ni'imar da Allah ya mar ina ya zauna ya kirga har ya mutu ba zai karasa su ba amma ɗaya tak da Allah ya jirce shi da shi sai ya ya kansa shi sa Allah ce dan adam mai tsananin butulci ni'imomin ga sunan da yawa wanda inda zaka zauna ga su baka iya gamawa an baka lafiya kai halittar kama a matsayin dan adam ni'ima ce babba ma duk wannan bai maka ba ilimin da ya zo a cikin wannan aya wato shine ne cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa ata min kulli masu sa'altum kuma Allah ya ba ku daga duk abin da kuka roƙe shi wannan wato ilimi ne mai girma duk da cewar akwai malamai da suke ganin wai ayar ba kamar a zahirin da take ma'anarta ba kamar a zahiri yake ba wato Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo cikin eh, littafin tafsiri ana cewa alhassan basri yana karanta min kullin wato wa min kullin sannan a sa ma sa'altumu wa min kullin ma sa'altumu bi ma'ana Allah ya ba ku daga kowace ni'ima ba tare da kun roƙe shi ba wannan gaskiya ne misali Allah ya baka kyautar da ba ma roƙa ba wanda sun fi yawa sun fi yawa gare ka ka duba ni'imar da Allah ya maka ni'ima nawa ce wanda ka roƙa kafin Allah ya baka waɗanda ba ka roƙa ba Allah ya baka sun fi yawa wa atakum min kullin ma sa'altumu ya'ni alan nafi ma sa'altumu buku roƙi Allah ba amma ya baku ya'ani min kulli ma lam tas'alu min kulli duk wani abu Allah ya baku ba wace waɗanda kuka ma roƙe shi ba a abakum ashiya amma talabtumuha wa la sa'altumuha Allah ya ba ku wasu abubuwa ba ku nema ba ba ku roƙa ba ba ka taɓa roƙon Allah ya baka gani ba sai Allah ya baka gani Ba ka taɓa roƙon Allah ya baka ji ba Allah ya baka ji ni'imomin ga sunan da yawa to amma zahiri wannan aya tana nan kamar yanda ma'anarta ya bayyana Allah yana ba ku duk abin da kuka roƙa wannan ma'anar ba ta saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan fasara ya takaita ne ga musulmai banda kafirai atakum min kulli ma sa'altumuhu duk abinda kuka roƙa Allah zai baku akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali akwai riwayar al-Imam Ahmad da ta zo a littafin al-Musnad hadisin Abu Huraira marfu'an hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin yad'u babu wani musulmi da zai yi addu'a bi da'awacin wata addu'a wata bukata ya gabatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin matukar wannan addu'a babu zunubi a cikinta babu sababin yanke zumunci saboda akwai wanda yake addu'a yana roƙon Allah abin da ya shafi zunubi to idan wannan addu'ar da yake yi bata shafi zunubi ba sannan ba ta shafi yanke zumunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa a Allahu biha ihda salas babu makawa Allah zai ba mu wannan musulmi ɗayan abubuwa guda uku duk musulmin da yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu makawa zai samu ɗayan uku na farko in ma an yi wa'ajjala a da'awatahu ko dai Allah ya gaggauta biya mar bukatarsa abinda ka roƙan Allah ya baka wanda shine babban buƙatar mutum in ya roƙi Allah abu Allah ya bashi <clears throat> wannan hanya ce ta biyan buƙatar bawa guda daga cikin guda uku na biyu wa imma an yadda khairu halahu fil akhirah tana yiwa kuma Allah ba zai bashi ba sai ya aje abin da ka roƙa ba zai baka a duniya ba amma za ka wannan abin a lahira wa in ma an yasrifa anhu min as-su'i mislaha ko kuma Allah ba zai biya maka bukatar ba ba zai baka madadin wannan a kiyama ba amma zai kawar da wata musiba da za ta same ka a dalilin wannan addu'a sai Allah ya raba ka da wannan musiba din kaga ita addu'an Allah ya canza maka da abin da yake alheri ka roƙe shi ya baka wadata amma sai Allah ya kawar da musiba gare ka kaga ya canza saboda shi yafi ka sanin me yafi dacewa gare ka ko kuma ka roƙe shi Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kaza sai ya hana ka saboda ya san kwana ɗaya ta rage maka a duniya saboda ka sai ya aje kuɗin a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya yi addu'a ya kwanta sanin Allah ya karba sai dai hanyoyin biyan bukatan ne guda uku akwai riwaya ta Imam Tirmidhi da tazo a ƙarshen kitabu da'awat nan kuma hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shi ma ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yad'u Allah bi du'ain illa stujiba lahu babu wani mutumin da zai roki Allah face Allah ya amsa masa fa in ma an yu'ajjila lahu fi dunya ko dai Allah ya gaggauta biya mar bukata a nan duniya wa in ma an yaddakhira lahu fil akhirah ko ko Allah ya adana masa abinda ya roƙan ba za a bashi a duniya ba sai ya adana mishi sai ya je lahira ya samu wa imma an yi kafira an gumin zunubi hibi kadirin eh, mada'a tana yiwa kuma sai Allah ya gafarta masa zunubi gwargwadon abin da ya nema misali yana bukatar Allah ya bashi wadata maimakon Allah ya bashi wadata sai Allah ya gafarta masa zunubansa saboda ya san bukatar gafaran Allah gare shi shi ya fi dacewa akan wadata kaga hadisan Abu Hurairah an samu canji ta sashin hadisan Abu Sa'id al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai Allah ya biya maka bukata nan take ko ya biya maka bukata a lahira ko ko Allah ya kawar ma da musiba wannan shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Huraira ko dai Allah ya biya maka bukata a nan take ko Allah ya biya maka bukatar amma a lahira ko kuma Allah ya gafarta maka a madadin biya maka wannan bukata akwai riwaya ta al-Imam babu babun faraj da al-Musaddam ibn Abi Shayba Hakim fi kitab ad wa takbir wa tahlil wa tasbih hadisin Jabir kaga sahabi na uku shi kuma Jabir yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min ahadin yad'u bi du'ain babu wani mutumin da zai roki Allah ya gabatar da wata bukatarsa ga Allah illa a Allah masu alaface sai Allah ya shi abin da ya roƙa au kaffa an humina su sui ko kuma Allah ya kame wata cuta ba za ta iso gare shi ba gwargwadon abin da ya roƙa malam ya da ubi ismin aw qatiyat rahim matukar dai ba zunubi ne mutum ya roƙi Allah subhanahu wataala wani sababi ne yake zumunci ba an samu sahabbai guda uku an samu Jabir sannan akwai hadisin ubada bin samit wanda yana sunan turmizi yana kitabu da'awat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alal ardi muslimin babu wani musulmi da yake kan doron duniya ya Allah bi da'watin wanda ke roƙon Allah da wata addu'a illa atahu Allah iyaha face sai Allah ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alal ardi muslimun babu wani musulmi wanda ke kan doron duniya wanda zai roki Allah wata bukata face Allah ya bashi amma ka san dan adam da garaji kai ka fi son in ka roka a baka abin da ka roka kana ganin shi yafi shi ko Allah ya fi ka sani abin da yafi alkhairi gare ka saboda haka sai Allah ya canza ma da ɗayan uku din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa atahu Allahu iyaha duk abin da ka roƙi Allah to Allah zai baka au sarrafa anhu min su'i mislaha ko ko Allah ya kawar da wata cuta da ta yi kama da wannan abin da kake roƙa malam ya dubi ismin au qati'ati rahim wani mutum ya ce ya rasulullah idan nuksir ashe kenan ya kamata mu yawaita addu'a ko da ba maganin ijaba ko wani yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu rika yin addu'a mu yawaita ko da ba maganin Allah ya amsa mana sai manzon Allah ya ce Allahu aksar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan ijabar Allah ta fi yawan addu'an wato duk yadda ka yawaita addu'a shi ku Allah zai yawaita ijaba gare ka mutumin yana cewa mu yawaita addu'a kenan ko da ba mu ganin ijaba akwai alkhairi ciki manzo Allah ya ce yawan ijabar Allah ta fi yawan bukatar taku ne Allahu Aksar. ya'ani Allahu aksaru ijaba min du'a'ikum hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1632 wannan ya nuna cewar shi musulmi duk abin da ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala kaga wannan ya samu hujjar ayar alqur'ani kuma ya samu hujjar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah yana ba ku daga duk abin da kuka roka ko mi ka roka Allah zai baka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga hanyoyin ijaba din ba guda ɗaya bane tana yiwuwa Allah ya biya maka bukata ta yanda ka nema tana yiwuwa Allah ya kawar da wata musiba saboda ta yi abin da kake nema kai kana neman Allah ya baka dukiya shi ku Allah ya sani lafiya ka fi bukata saboda ka sai baka lafiya ba dukiyar ba mai yiwa idan an baka dukiyar a wannan lokaci ba za ma ka more ta ba koko kana bukatar Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya sai Allah ya canza da gafara ko Allah madaukaki ya kawar ma da wata musiba ta dalilin wannan addu'a da kai kaga hanyoyin ijabar Allah suna da yawa don haka shi musulmi a ko da yaushe akan alkhairi yake a yaushe akan alkhairi yake ya kamata mu yawaita addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan sahabi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan nuksir wato ya kamata mu yawaita addu'a kenan karkare na abin da zaka roki Allah akai ko ne ka roki Allah ka roki Allah duk bukatu na rayuwarka zaka ga ijaba akan wata wata kuma ba zaka ga ijabar ba amma dai Allah ya karba in dai musulmi ne wannan shine abin da ayar alqur'ani ta tabbatar da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku ci gaba وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمرا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم wato ka ambaci labarin annabi ibrahim alaihissalam lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya yi addu'a yace ce rabbi ya Allah ij'al hazal da aminan ka sanya wannan gari na makka ya zama gari ne mai aminci ya zama gari ne mai zaman lafiya wajnubni wa bani ya kuma ni da zuriyata ka nisantar da mu anna abudal asnama kada mu bauta ma gumaka kun shirka tana da hadari karka yi ka cika baki yanzu ka samu ilimin tauhidi ka fi karfin shirka la annabi ibrahim ke addu'a Allah ya raba shi da shirka annabin Allah wanda Allah ya ce ma annabi ka yi koyi da shi annabi ibrahim alaihissalam yana addu'a Allah ka raba ni da bautan gunki Allah ka raba ni da shirka wallahi kafofin shirka suna da yawa da yawa mutum yana ganin shi yanzu ya kwankwaɗi sunna yana ganin ta ishe shi bai san yana makare da shirka bane har wuyansa saboda hanyoyin shirkar suna da yawa abin tsoro ne fada tsakanin dan adam da iblis bai karewa sai ranar da kaba duniya tarko yake dana maka ta hanyoyi da yawa saboda haka ba daidai bane musulmi ya saki jiki da cewar ya tsira idan za a samu manyan manzannin Allah suna addu'a Allah ka raba mu da shirka da mu da zuriyar me kake zato game da girman shirka shirka tana da hadari Allah kuma na tsari saboda haka kullum mu zama cikin hattara wanda shine abu na farko da ya kamata mu lura idan annabawa za su roki Allah ya raba su da shirka ya gwada cewar bai kamata mu saki jiki da shirka ba ya kamata mu rika yi wa kanmu hisabi a kullum mu rika duba ayyukanmu ina muka shiga ina muka fita shin kaza da aka yi anya ya mun tsira mun dace da sunnar manzon Allah ko akwai gyara idan kana haka ne za ka iya gane gefen da ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inda mutum yake da kuskure ya gyara mai annabi Ibrahim alaihi salamu ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس يا الله هما كنن sun batar da mutane da yawa nasallallahu salamatu wal afiya Allah ka tare gumakan nan sun batar da mutane da yawa shine malamai suka ce ba gunki bane ai annabi Ibrahim ya san gunki ba shi da hankali hukunci yana iya fitar da mutum amma hadarin shirka shi ne annabi ibrahim yake magana a kai hadarin shirka mutane da yawa sun halaka kai ba su ma sani ba a nifa ina humin ne to wanda ya bi ni zuriya ta dinnan da nake ta addu'a wanda ya bi ni cikinsu to yana tare da ni wa man asani wanda ya saba min fa ka ghafurur rahim to lalle kai Allah mai yawan gafara ne Allah kai mai yawan jin kai wai ana cewa annabi ibrahim alaihi salam ka san komai akwai sababi komai yana da sababi annabi ibrahim alaihi salam yana garin da ake kiransa madinatul khalil eh, filistin asalin garinsa kenan wanda har yanzu akwai kabarin annabi ibrahim alaihi salam akwai malaman da suke ganin kabarin annabawa biyu ne kadai suka tabbata wanda dan adam yake iya gani daga annabi ibrahim sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarin annabi ibrahim ibn taymiya yana cewa ya tabbata cewa an sani yana na a madinatu khalil yana filistin eh, yahudawa suna kiran garin hebron amma asalin sunan garin madinatu khalil yana filistin annabi ibrahim a.s. yana wannan gari da shi da matarsa saratu sannan da baiwarsa hajara wanda malaman tarihi suka ba da labari akai kamar misali Ibn hajar ya yi magana a kai a cikin fathul bari mujallar na shida da shafin da ya ce wa kana sababu an fi zalika an nasara kanat wahabat hajara ibrahim asali hajara baiwa ce ga matar annabi ibrahim ita ce saratu matar annabi ibrahim alaihi salam saratu tana da baiwa sunanta hajara saboda haka ita saratu ba ta haihu da annabi ibrahim salam ba ba ta samu haihuwa ba saboda haihuwa kyauta ne na allah allah yakan jarabta bawa wani za ka samu allah bai bashi haihuwan da wuri ba wannan jarabawa ce wani kuma allah ya bashi haihuwa da wuri ita saratu ba ta samu haihuwa ba to sai ta ce ma annabi ibrahim salam ga kyautan wannan baiwa tawa ka yi rikonta Mai ma'ana a matsayin baiwa gare ka saboda haka sai annabi ibrahim alaihi salam ya yi rikon ita hajara baiwar saratu to allah Ta tabaraka ta'ala sai ya ba ta ciki nan da nan sai ga shi ta haifi yaro wanda annabi ibrahim ya masa suna isma'il alaihi salam to sai kishi ya kama ita matarsa saratu kaga ita ce ta yi kyautar baiwan saboda a samu haihuwa tunda ita bata samu ba amma da aka samu haihuwan sai hankalinta ya tashi hankalinta ya tashi sosai fitina ba ta wasa ba ta yi rantsuwa inda ta kama hajara sai ta yanka cikinta to hajara kuwa sai zama tana buya ya zama ba sa haduwa babu haduwa tsakanin saratu da hajara hankalin annabi ibrahim alaihi ya tashi ita wannan bai wasu ce kuma ga ta haifa masa da wanda shi da ɗansa na fari annabi ismail alaihi ga matarsa ita kuma ba ta samu haihuwa ba to Allah tabaraka wa ya sanya wannan sababi shine dalilin ƙauren annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya masa umarni ka ɗauki ita hajara ɗin nan da ɗan da ta haifa shine Ismail ka kai su garin Makka ka aje za su yi mai aiki nan gaba za su gina min ɗaki Allah ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ka ɗauki hajara da ɗanta annabi Ismail alaihi salam ka kawo su Makka nan gaba za ku min aiki tare da wannan yaro za ku gina min ɗaki annabi ibrahim ya riga ya sani ya riga ya san cewar ah, allah Ta wa ta'ala zai gina zai masa umarni ya gina ɗaki a nan makka saboda haka ya san dalilin da yasa aka aka taho nan makka din wanda hadisin yana sahih bukhari yana kitabu ahadisul anbiya hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ba da labari game da ah, wato dalilin hijiran annabi Ismail da mahaifiyarsa Hajara daga ƙasar Filistin lokacin da annabi Ibrahim ya ɗauko su ya kawo su garin Makka. Tafiya ce mai tsawon gaske, saboda tsakanin Filistin da Makka tafiya ta kai kamar kilomita 2,200 da 'yan kai. ta kai kilomita 2,200 da 'yan kai amma hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi ibrahim alaihissalam wata dabba da ake kiranta al-burak wannan dabba ta al-burak ita ce ta ɗauki annabi ibrahim alaihissalam da da wato eh, hajara sannan kuma da ɗansa annabi ismail inna allaha lamma bawwa li ibrahima makanan baiti kharaja bi ismail wa huwa tiflun saghirun wa ummihi wa humilu ala al-burak annabi ibrahim alaihi salam ya hau kan wannan dabba da ake kiranta alburak dabba ce da aka keɓance manzannin allah da amfani da ita dabba ce da sauran ɗaiɗaikun mutane ba su iya ganinta ba duk halittar allah ba ce ɗan adam yake iya gani a duniyar nan ba duk halittar allah ba abin mamaki na karanta jawabin wani masanin kimiyya wanda yake tabbatar da cewa abin da ɗan adam ya iya gani bai fi kashi uku cikin ɗari na abin da bai iya gani ba wato abin da idonka yake gani bai fi kashi uku cikin ɗari na abin da idonka bai gani ba saboda bincike ya tabbatar da akwai halittun Allah da dama waɗanda ba ka iya ganinsu ba ka iya ganinsu ƙarfin idonka bai kai ka gani ba ta saboda haka akwai ita wannan dabba alburak wanda babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da ita a hadisin huzaifatu bin al-yaman yana cewa wa huwa dabatun abyabu tawilun ita al wata dabba ce fara mai tsayi fawqa himari wa duna bagli ta dara jaki amma bata kai alfadari ba manzon Allah ya bayyana sifar wannan dabba kuma manzannin Allah suna tafiya da ita saboda haka idan akwai tafiya mai tsawo da za a yi wannan dabba ita ke kai su hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 874 saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya yi amfani da ita wannan dabba shi ma manzon allah ya yi amfani da wannan dabba a lokacin tafiyar isra'i dabban ita ce ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka ta kawo shi kudus annabawan allah suna hawanta saboda haka annabi ibrahim ya hau wannan dabba da shi da iyalansa ya kawo su makka sun maja biha ibrahim wanda abdullahi bin abbas cikin hadisin al-Imam ya ce sai ga Annabi Ibrahim ya taho garin Makka wa bi Ibni ha Isma'il wa hiya turdi'u ga Annabi Ibrahim ga Hajara ga danta Isma'il lokacin tana ba shi nono hatta wa ba'ahuma inda albayt sai da aka zo garin Makka a daidai wurin da Ka'aba take tun lokacin ba a gina ta ba inda dauha akwai wata babbar bishiya a lokacin fauka zamzam wato sama da inda ruwan zamzam yake sai da aka zo daidai wannan guri sama da masallaci sai annabi ibrahim a.s. ya saukar da su walaisa bi makkata yau ma'izin ahadu a ranar da annabi ibrahim ya kawo iyalansa garin makka babu dan adam gaba daya a garin ba kowa walaisa bi hama'un babu ruwa wuri ne matacce fawahu ma hunalika saboda haka annabi ibrahim ya zo ya aje su ga dai bishiya ya aje su gindinsa wa waba'a inda kuma jiraban fihi tamrun ya kawo wato wani wani eh, wata jaka wanda akwai dabino a cikin ta ana cewa tulu wanda ya zuba dabino ya bayar wasika an fihi ma sannan akwai salka na ruwa ya aje mata ga dabino ga ruwa annabi ibrahim alayhi salam summa kaffa muntalikan bai ce sai an jima ba sai juya bayan sai ya kama tafiya kawai ba sai an jima wata riwayar aka ce rafa ibrahim ila ahlihi bi sham annabi ibrahim sai ya juya ya kama hanya zai tafi ga iyalinsa saratu a can kasar sham wato a filistin wata raka isma'ila wa ummuhu inda albayt ya bar annabi isma'il da mahaifiyarsa a daidai wajen ka'aba to da ita hajara ta ga haka annabi ibrahim ya juya ya kama tafiya kaga alamar fa annabi ibrahim zai tafi ne ya basu fa tabi afku saboda haka sai ta bi shi yani fa tabi afku ummu isma'il ya ibrahim ayna tazhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi tana bin bayansa tana cewa ya ibrahim ya ibrahim wannan kada ya kauda bid'a da ake na kin kiran sunan miji ko ya ibrahim aina tazhabu wa tatrukuna ibrahim ina zaka tafi ka bar mu bi wadi ka bar mu a wannan kwari allazi laysa fihi ahadun babu kowa wala shay'un babu komai faqalat zalika lahu miraran ta faɗi haka tana ta tambayan annabi ibrahim tana jinsa. amma annabi ibrahim alayhi salam bai tanka mata ba hatta nadatu salasan wa ja'ala la yaltafitu ilaiha ta kwala masa kira ya kai sau uku amma kowai gawa annabi Ibrahim bai ya kalle ta ba ku duba abin misali da rayuwar manzannin Allah babu abin da yake gaban su in ba umarnin Allah ba da son dan adam da son duniya bai hana su bin umarnin Allah annabi Ibrahim tunda Allah ya ce kai hajara da ɗanta ka ajiye a ka'aba kuma ka duba fa lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya samu haihuwar annabi ismail ana cewa shekararsa 99 saura ɗaya ya cika ɗari saura shekara ɗaya ya cika ɗari akwai riwayoyi da suka yi magana game da shekarun annabi ibrahim a wannan lokaci amma wannan shine abin da abdullahi ibn Abbas yake faɗa Annabi Ibrahim ya kai shekara 99 kafin ya samu haihuwa aka ce dauki wannan yaro ka kawo shi Makka ka ajiye da mahaifiyar yaron wanda ita ce ta fara haifar ma Annabi Ibrahim alaihi salam yaro amma ka duba Annabi Ibrahim saboda tsananin bin umarnin Allah ya ɗauko ta ya ajiye ta da wannan yaro ko gawa bai tana kiransa bai ma amsa ba saboda umarnin Allah ne gabansa ba sauraron sha'awa da kuma son ita wannan mata ko dan shi ba sai da ta tana kiransa sai da aka kai karo na uku fa ajaba fi salisa tace masa Allahu allazi amaraka bihaza kai Ibrahim ko dai Allah ne ya maka umarni ka kawo mu aje anan kada sai ya ce na'am kware kuwa yanzu ya baka amsa amma duk wancan hayaniya da take a ba ruwansa da shi don me za ka aje mu wurin da ba kowa kasan wannan mitan mata ne ko ba amfanin ma annabi ibrahim ya tanka mata saboda ka yi kyale ta tana ta yi don me za ka kawo mu gurin da babu kowa ba mutum to ai annabi ibrahim yana da hankali to amma saboda mace na da fada tana ta faɗa mai shi yasa bai ko tanka mata amma da ta yi tambaya shin Allah ne ya maka umarni sai annabi Ibrahim ya ce kwarai ita kuma sai ta ce raditu billahi na yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ta ce izan layu bayyana na tabbata Allah ba zai salwanta rayuwarmu ba tun da shi ya ce ka kawo muna kaga ya nuna cewa ita ma baiwar annabi ibrahim a.s. ta samu aƙida ta samu zurfin imani har ma ta yarda da hukuncin Allah lokacin da annabi ibrahim ya gaya mata wannan amsa nan take sun a sai ta juya baya ko kallon shi ba ta yi ba tun da shi ma umarnin allah ya bi ita ma umarnin allah ta saboda haka ya juya ya tafi bai kula ta ba ita ma ta juya ta tafi bata kula shi ba tun da allah ne ya ce ka kawo mu nan an gama ya bi umarnin allah ta bi umarnin allah fantalaka ibrahim don haka annabi ibrahim alaihi salam ya kama tafiyarsa amma annabi ibrahim bai yi wani abu ba hatta iza kana inda saniya haisu la yarawna sai da annabi ibrahim ya taho matsatsin dutse zai bar garin makka ya tabbata wurin da yake ba mai ganin sa <clears throat> istakbala bi wajhihi albayta sai ya juya ya fuskanci saitin ka'aba summa da'a bi ha'ula'il alkalimati sannan annabi ibrahim yayi waɗannan addu'o'i nan ma kaga an samu darasi annabi ibrahim bai yi addu'an lokacin da ita hajara take nan ba sai da ya rabu da ita ba mai ganinsa sai allah sanda ya daga sa ya roƙi allah kaga saboda a samu ikhlasi cikin wannan addu'a wa rafa'a yadayhi faqala ya daga hannuwansa me yace rabbana inni askantu min zurriyyati rabbana inni askantu min زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لوكا da annabi ابراهيم عليه السلام ya حنوان hannuwansa yayi wannan ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا الله نازونر ناسوكر دا وسدق زوريانا أولنا فجر na kawo wasu daga zuriyata na zaunar da su a wannan kwari duk wanda ya je maka ya san a kwari take wannan kwari gairi zizar'in babu shuka mataccen ƙasa ne amma inda bai cika muharram na zaunar da su ne wurin ɗakin ka mai alfarma abin da sa na kawo su wannan guri rabbana li yuqimu salata dan su tsaya da sallah na kawo su wannan guri dan su tsaya da sallah wanda nan malamai ke cewa abinda babban muhimmancin wato tafiya aikin hajji wato shine ibada abinda ke mafi girma na daga ibada da mutum yakan yi a makka shi ne sallah don haka yasa ba daidai ne mutum ya je garin makka a samu sallah da ta wuce shi sai dai lalura abin da sa annabi ibrahim ya kawo zuriyarsa wurin gaba ɗaya su zauna don sallah ne saboda albarkan wannan guri saboda haka annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce faji af'idatan minan nasi ina roƙonka ya allah ka sa wasu zukata na wasu mutane Ta tahawi ilaihim su rika kosawa su rika sha'awar tahowa su zauna a wannan gari ba a ce duk mutane ba amma duk mutumin da ke da imani zaka samu yana da sha'awar a ce ya je garin maka ko da bai zauna ba saboda fatan yayi ibada har ma idan babu wannan sha'awar a zuciyarka to akwai alamar naƙasa ta imani ya Allah ka sa zukatan wasu mutane da zamanto suna sha'awar zuwa wannan gari kuma tun da garin babu abinci to ina roƙonka warzuqhum minas samarati ka musu arziki ka ba su ƴaƴan itatuwa la'allahum yashkuruna akwai tamanin su yi maka godiya yana daga fa'idar wannan darasi da muke karantawa wato shine tsaron Allah ga masoyansa kaga ya tabbatar maka cewa yana ba da tsaro ga masoyansa shi Allah tabaraka ta'ala in dai kana son shi in dai ka yarda da shi to Allah zai tsare ka a duk inda kake a duniya ka duba yanayin da annabi ibrahim alaihissalam ya samu kansa amma duk da haka Allah matsaukaki bai watsi da shi ba saboda aka yasa aka samu hadisin abdullahi bin abbas wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abdullahi bin abbas yake ba da labari ya ce kuntu kalfa rasulillahi yauman wata rana ina tare da manzon allah manzon allah yake min nasiha ina dan karami ya ce min ya gulam ya kai yaro inni u'allimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi ka rike su za su amfane ka manzo Allah yake gaya ma Abdullah bin Abbas lokacin yana dan karami nasiha ce ga yaro saboda haka za a gaya mar kalmomi kadan waɗanda zai rike su za su amfane shi manzo Allah ya ma Abdullah bin Abbas ihfazillah yahfazuka ya kai yaro ka tsare Allah in ka tsare Allah Allah zai tsare ka ka tsara Allah in dai ka tsara Allah duk inda kake Allah zai baka tsaro ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsare Allah zaka samu Allah yana tinkara ka bi ma'ana duk inda ka tafi duk bukatar ka zaka samu Allah yana gabanta da zaran bukata ta same ka Allah tabaraka ta'ala yana nan dama yana kiran zuwan bukatar Allah ya biya maka wannan bukatar taka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka yi roko to Allah zaka roka in neman taimako zaka yi nema wurin Allah tabaraka ta'ala. a wata riwayar ihfazillah tajidhu amamaka yace ya kai yaro ka tsare Allah in ka tsare Allah zaka same shi a gabanka ta'arraf ila Allah fi rakhai ka san da Allah a cikin walwala ya arifu ka fi shida Allah zai san da kai lokacin da ka shiga tsanani ka san da yawa ba ma sanin akwai Allah sai mun shiga wahala ka san akwai Allah tun kana cikin walwala da zaran tsanani ya zo addu'a ɗaya za ka yi kawai sai ta kawo saboda Allah ya riga ya san kai masoyin shi ne ba wahalar ta sa ka tuna da shi ba amma da yawa sai mun shiga wahalar muke neman Allah saboda ma mun yadda cewa mun yi nisa da shi don haka yasa za a tafi roron malamai don Allah mala a taya na addu'a fa na shiga wani bala'i saboda ya riga ya san dama ya yi nisa da Allah amma idan kana kusa da Allah ba a ce ba za ka nemi taimakon eh, bayin Allah na kware ba za ka nemi taimakon su komai kyan aikinka komai kyan aikinka amma za ka ga tawakkalinka ga Allah bisa ga addu'ar ya fi ƙarfi akan tawakkalinka ga mutane ta inda za ka bambanta mutumin da ke roƙon Allah a lokacin da yake walwala da wanda yake roƙon Allah idan ya shiga wahala wanda yake roƙon Allah idan ya shiga wahala ya riga ya san shi ya yi nisa da Allah don haka bai gamsu ma da addu'ar shi ba ya fi dogaro da addu'ar wasu mutane amma idan kana roƙon Allah ka san darajar addu'a to za ka yi ta addu'a dai ko da kana cikin walwala kuma ko da wahala ta zo in kana roƙon Allah baka dogara da abin da wasu ke roƙa maka kana dogaro ne da cewar Allah mai amsa addu'arka ne zai kuma yaye maka wannan damuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a suratu sabai aya ta 21 wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz Allah mai iko Allah mahaliccinka mai tsaro ne bisa dukkan komai kaga Allah yana tsare duk abin da aka bashi tsaron shi yana daga sharhin Ibn al-Usaymin wanda yayi a littafin Sharh Riyadus Salihin yana sharhin wannan hadisi na Abdullah bin Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah bin Abbas ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah zai tsare ka kaga ya nuna karka yi watsi da Allah sai ka shiga wahala Ibn al-Usaymin yace man man hafizallaha wajadallaha amamahu Ya yadulluhu ala kulli khairi duk wanda ya tsare Allah to zai samu Allah a gabansa Allah shi zai rika nuna masa alkhairi wa yazudu anhu kulli sharrin Allah shi zai rika kawar da kowane sharri gare shi wala siyama idza hafiza Allah bil isti'anati bihi fa innal insana idza ista'ana billah wa tawakkala ala Allah kana Allah hasibahu wa kafihi wa man kana Allah hasibuhu fa innahu la yahtaju ila ahadin ba'da Allah duk wanda aka ce Allah ya isar masa to babu shakka baka da bukatar taimakon kowa in ba nashi ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara da Allah to Allah yana isar masa ya zamanto baka manta da Allah ba a cikin bukatunka na yau da kullun to duk sa'ilin da damuwarka ta zo Allah zai biya ma wato ka tsare Allah idan Allah ya maka umarni kai iya kokarinka ka tsaya kan wannan umarni karka yadda ka saba ma Allah da gaggar sai abin da ya fi karfinka da dan adam wato gajiyayye ne dole za a samu inda ka gaza amma da gangan karka yadda akwai misali wato misalin labarin wani sahabi da ake kiransa Humayd bin Hilal ya ba da labarin wani da ya taba zuwa Madina a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana samun yan kasuwa waɗanda suke kawo kaya sayarwa garin Madina wani daga cikin 'yan kasuwan nan daga baki larabawa da suke zama a sassa nesa da garin makka aka samu wani ya kawo kayan sayarwa da ya taho garin madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa da ya zo ya gama sai da abin da zai sayar yana ba da labari da kansa ya ce sun bakultu la'amtalikan ila ilahazar rajuli fala'atiyan na man ba'adi bi khabarihi tun da Allah ya nufe ni da zuwa garin Madina na zo na yi kasuwanci na sai da abin da na kawo na ci riba to ai bai kamata in koma garinmu ba ba tare da na je da labarin wannan mutumin da ya yi suna a duniya duk duniya ana jin labarin Muhammadu Muhammadu gabas da yamma kudu da arewa zan je in ga Muhammadu nan saboda in na koma gida in gaya wa mutane la labarinsa ya ce fanta haitu ila rasulillah saboda haka sai na tafi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana zuwa kuwa ya samu damar ganin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke masa ya samu damar ganin manzo Allah saboda haka annabi ke karantar da shi musulunci yace kaga musuluncin nan idan ka rike shi to bukatar ka gaba ɗaya Allah zai dauke ma manzo Allah yake ga ma wannan bakon idan ka yi riko da Allah to Allah ba zai yi watsi da al'amuranka ba Ya ce fanta haitu ila rasulillah fa idza huwa yurini baitan sai ga annabi yana nuna min wani gida muna zaune sai ce kaga wancan gida nace na gani yace to kaga gidan nan nace na gani yace inna mar'atan kanat fihi kaga wannan gidan akwai wata mata akwai wata mata musulma a cikin gidan nan fa kharajat fi sariyati min na tura sojoji da za su tafi yaki ita wannan mata sai ta bi wannan ayarin saboda haka aka tafi wannan yakin tare da ita wa tarakat sintai asharata anzallaha amma ta bar awakanta goma sha biyu lokacin da ta tafi yakin ta bar awakai goma sha biyu wasisi ya taha sannan ta bar abin saka tana da masaka abin da take saka sare da sauransu da shi kana tansiju biha kada fa faqadat anzan min ganami saboda ka bayan an tafi yaki annabi yake ga mu wannan mutum sallallahu alaihi wasallam an tafi yaki, an gama da aka dawo gida mata da ta zo sai ta samu awakanta saura goma sha ɗaya kaga ta bar awakai goma sha biyu amma ta dawo ta taras da awakai ɗaya ya ɓata faƙadat an zammin ganamiha wasisiyataha sannan kuma wato alatun da take saƙa da shi shi ma ya ɓata to sai ta sai ta kai damuwarta ga Allah tabaraka wata'ala ba ta gaya mu kowa ba ko annabi ba ta gaya mishi ba sallallahu alaihi wasallam ba ta gaya wa manzon Allah ba sai kawai ta daga hannuwa ai in ka lura me yasa ta yi asaran akuya saboda ta je aikin Allah ta je ta yi ma Allah aiki kafin ta dawo akuyanta ɗaya bata da abin sakanta saboda haka ba wanda za ta kai damuwanta gare shi face Allah da ta yi masa aiki shine sai manzon Allah ya ce sai ta ce ya rabbi ya Allah innaka qad gominta liman kharaja fi sabilika an tahfaza alai kai ne fa ka dauki alwashi duk bawa da ya fita ya tafi yaki saboda ya shiga wata hanya saboda addininka saboda taimakon addininka kayi alkawari zaka tsare shi kayi wannan alkawari Wai inni qad an amsan min ganami to gashi ni na dawo daga yaki kuma na samu akuya na dai ta bata wasisiyati da kuma abin da nake saka da shi kayi alkawari zaka tsare dukiyar wanda ya tafi jihadi ni kuma na dawo na samu akuya ta guda ta bata wa inni anshuduka amzi wasisiyati saboda haka ni ina gaya maka sai ka dawo min da akuya ta kaga ba wai ta kai kara wajen annabi bane a'a ba ta ma bukatar wani ya mata iso da Allah kai tsaye take gaya ma Allah ta je aikinsa akuyanta ya bata don haka lalle a dawo mata da akuya ala rasulullahi yazkuru shiddata munashadatiha saboda ka sai manzon Allah yana gaya ma shi wannan bako bakon yana zaune ce to wallahi matan nan da ta dinga mita manzon Allah yake gaya wa mutum matan nan ta dinga mita da naciya ga Allah faja'ala rasulullahi yazkuru shiddata munashadatiha li rabbiha tabaaraka wa ta'ala matan nan ta dinga naci lallai ne Allah sai ya da mata da akuyanta bata yadda ba yaya akuyanta za ta bata to a ƙarshen magana sai manzon Allah ya ce markatan abin da ya faru fa asbahat anzuha wa misluha gari na wayewa sai ta samu garke guda na awakai a goban gida ba akuya ɗaya ce ta bata ba yanzu akuyar ta zo da wasu wasisiyatuha wa misluha kuma ga abin saka ga wasu an aje ba ta sanya aka yi ba kaga ai kai ba za ka yi tambaya ba sai ka bude kofa ka tura gida bayan annabi ya faɗi haka sai ya ce masa to kaga na nuna ma gidan ya ce na gani sai ya ce haci ka ga gidan ga matan fa'atiha ka je ka sallama gidan matan ta fito fas in shi'ita ka tambaya da kanka in kaga dama mazan Allah ya gaya mutum saboda ya nuna mar alkawarin Allah ba zai taɓa kunyata masoyinsa ba duk masoyin Allah to Allah bai kunyata shi saboda haka sai mutum ya ce a kuntu bal ka wallahi ba sai na je na yi tambaya ba ya rasulullah duk abin da ka faɗa gaskiya ne wanda take ne ya karbi addinin musulunci hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 2935 wanda ya nuna cewar hadisin abdullahi bin abbas wanda manzon Allah yake cewa ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah zai tsare ka wanda shine abinda ayoyin alqur'ani suka nuna kuma shine abinda tarihi ya tabbatar mana annabi ibrahim alaihi salam ya tsare Allah don haka bai fargaba komi Allah ya ce dauki iyalai ka kai makka ya dauko su ya kawo mai duniyar ya ce ka zo ka aje yaushe ma za ka yi tunanin abincinsu hmm. tawakkali irin na annabawan Allah da ya aje su ya juya ko sallama babu don kare zo ma sallama ta kama kuka ka san mata yanzu kuma shi ke nan rabu saboda haka ko sallama bai yi ba masa ya juya ya kama tafiya shi yana tafiya tana bin sa bai waiga ya kalle ta ba don kada sha'awarta ya sa ya saba ma Allah amma tun da ya aje ta ya san yana da wani makami shine addu'a in ka bi Allah to gabatar da bukatar ka wurin Allah Allah zai biya maka dama ai Allah yana amsa addu'ar masoyansa saboda ka annabi Ibrahim yana fita garin Makka ya daga hannuwa rabbi inni rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhi wanda in ka dubi addu'an ma addu'ar kanta sai da aka yi tawassuli annabi ibrahim bai tashi ya gabatar da bukatar gaba ɗaya ba ya ce allah na kawo iyalai na wurin da ba abinci allah ka ba su abinci a'a sai da ya fara gaya ma allah dalilin da yasa ya kawo iyalan don su bauta ma allah ya kawo iyalan nasa ne saboda su bauta masa sannan sai ya ce faj'al nasu minan hau tahwi ilaihim hum min samaratila samarati la'allahum yashkurun duk wanda yayi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ba zai kunyata shi ba wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Huraira wanda yake bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan sahabbai yana ce musu man arada an yusafir wanda yake da nufin yin tafiya falyakul liman yukhallif idan za ku rabu sai ka gaya ma wanda za ka baro a baya astaudi'ukumullaha allazi la yudhi'u wada'i'u ka kai masa ban kwana da wannan addu'a astaudi'ukumullaha allazi la yudhi'u wada'i'u yana cewa la tudhi'u wada'i'u wato ina aji ina ba ma Allah ajiyanku ina ba ma Allah amanar Allah nan wanda ajiyarsa ba ta salwanta idan za ka yi tafiya ka yi addu'an nan lokacin da za ka rabu da iyalai ko za ku yi bankwana da wasu masoya wanda ita ce addu'ar da za ka yi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ma Allah ajiyar shi ko Allah idan an ba shi ajiya to ajiyar ba ta salwanta kaga idan ka ce ka ba ma Allah ajiyar iyalanka to Allah zai tsare wannan gidan idan za ka rabu da aboki na ba ma Allah ajiyarka Allah zai tsare maka imanin wannan aboki har ka dawo kaga ya gwada cewar zamar da ake zama ce ta addini hadisin yana sunan ibn majah kitabu jihadi babu tashyi'il guzati wa wada'ihim yana silsilati sahiha hadisi na 16 akwai labarin da Salim bin Abdullah bin Umar ya bayar jikan sayyiduna Umar Allah ya kara musu yarda yaron Abdullah bin Umar ana kiransa Salim Salim bin Abdullah bin Umar ya ce. babansa shine abdullah bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran idan wani mutum zai yi tafiya idan wani mutum zai yi tafiya ya zo ya gaya ma abdullah bin umar ina so zan yi tafiya sai abdullah bin umar ya ce udunu minni to ka matso kusa da ni ya'ani matso kusa da ni uka zan yi maka bankwana kama kana rasulullahi yuwaddi'una kamar yadda manzon Allah yake mana ban kwana idan za mu rabu a dalilin wata tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika idan za mu yi ban kwana haka manzon Allah yake gaya mana astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika hadisin yana sunan Tirmidhi kitabud da'awat yana al-musnadul imam ahmad hadisin yana silsilatu sahiha hadisin na goma sha uku aka malamin ya jera su a littafinsa sannan akwai hadisin abdullahi bin umar har yanzu wanda cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin luqman manzo Allah ya ce inna luqman alaihi salam kana yaqul luqman yana cewa inna Allah azza wa jalla idza studi'a shay'an hafizahu shi Allah duk abin da aka ba shi ajiyansa to Allah zai tsare shi idan ka ce Allah na bar ajiyan kaza gare ka matukar kana imani da Allah to wannan abin Allah zai tsare maka shi aiki ne na masu imani wanda hadisin shi ma ya inganta yana al-musnadul imami ahmad kamar yadda ya zo cikin silsilatu sahiha mujallar na farko shafi na 21 saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya imani da Allah ya dogara ga Allah ya bi umarnin Allah saboda haka yasa yayi addu'a Allah ya tsare mai iyalansa waɗanda ya aje su a garin Makka ai addu'ar ba ta kare ba me yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la bis samaa rabbana innaka ta'lamu ma ibrahim alaihi salam yace ya allah kana sanin abin da muka boye kuma kana sanin abin da muka bayyana wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil sama kuma babu abin da yake buya ga allah ma a ƙasa ko a sama babu abin da ke buya ga allah abdullahi bin abbas yace abinda annabi ibrahim yake nufi anan shine ta'lamu jami'a ma ukhfihi wa ma u'linuhu min alwajh Allah ka san duk abin da na ɓoye a raina na tsananin damuwar rabuwa da hajara da ɗana na fari Ismail ka sani shine abin da Annabi Ibrahim yake faɗa ya Allah ka san abin da muka boye ai akwai soyayyar da a zuciya ko saboda haka Annabi Ibrahim ya ce Allah ka san irin son da nake ma wannan mata da kuma ɗanta wa ummihi haisu uskina bi wadin gairi Ga shi Allah ka yi nufin na kawo waɗannan iyalai nawa na zauna da su a wannan guri ka riga ka san tsananin yadda muke son su amma ka san abin da muka bayyana saboda ka babu wani abu da muke koyewa gare ka ya Allah tabaraka wata ta'ala me yace gaba alhamdulillahi alladhi wa إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر wannan ba lalle bane ya kasance annabi Ibrahim yayi addu'an nan yayi godiya ga Allah a daidai lokacin da yake wannan addu'a ba wannan lokacin bane abin da yasa kuwa saboda lokacin da annabi Ibrahim ya kawo annabi Ismail da mahaifiyarsa zuwa garin Makka ba a haifi annabi Ishaq alaihi salam ba ba a riga an haife shi ba mahaifiyar annabi Ishaq ita ce Saratu matar annabi Ibrahim ai abin da ya sa ma annabi Ibrahim ya dauki Hajara da ɗanta ya kawo ta garin Makka saboda kishin Saratu ne mahaifiyar annabi Ishaq kaga ba a riga an haifi annabi Ishaq din ba saboda haka ita mahaifiyar ta tsufa annabi Ibrahim ya tsufa sai gashi Allah ya ba shi haihuwar yaro shine annabi Isma'il ya dauko shi ya kawo shi garin Makka ya aje ya koma Filistin Madinatu Khalil ya koma Filistin yana nan sai kuma Allah madaukaki ya kawo albishir ga Saratu a lokacin da mala'iku suka zo za su wuce su hallaka mutanen annabi Lut alaihi salam waɗannan mala'iku suka biyo gidan annabi Ibrahim suka yi ma matar annabi ibrahim albishir ke ma za ki haihu sai ta kama murna gashi tana tsohuwa to ita ta haifi yaro ishaqa kaga annabi ibrahim kenan ya samu yaro isma'il annabin allah ya samu yaro ishaq annabin allah to amma babban abin da wannan aya take karantar da mu shine mu zamanto masu godiya ga allah subhanahu wataala wallahi zaka samu mutum an bashi haihuwa ya samu haihuwa amma bai taba cewa Allah na gode ba wannan darasi da gare mu annabin Allah yake ma Allah godiya da ya bashi haihuwa bayan ma ya bashi haihuwa haihuwan Allah ya bashi a lokacin da annabi Ibrahim ya riga ya tsufa. shi yasa yake cewa wahabali alal kibari Allah ya min kyauta akan shekarun tsufa ya min kyautan da na samu Isma'il yana shekara 99 ya samu Ishaq yana shekara 112 yana shekara 112 samu ishaq kaga tsakanin annabi ishaq da annabi isma'il annabi isma'il ya kusa balaga kafin ma aka haifi annabi ishaq alaihi salam waɗannan yara Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ya ba da su ga annabi ibrahim kuma ya ba su manzanci wannan kyauta ce mai girman gaske saboda haka yasa annabi ibrahim yake ma Allah godiya Allah na gode maka da kai min wannan kyauta ya kamata duk ni'imar da Allah ya maka ka rika yi masa godiya me yace رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل wannan yana daga cikin addu'o'in da Annabi Ibrahim yake yi makansa da kuma ‘ya'yansa wanda shi ma kamar darasi ne gare mu ya kamata mu rike wannan addu'a mu rika yi makawunanmu da ‘ya'yanmu saboda koyi da waɗannan manyan mutane annabawan Allah annabi Ibrahim alaihissalam bayan godiyar da ya ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda kyautar da ya masa na waɗannan yara yana addu'a rabbi ya Allah ij'alni muqimas salati ka sa in zama mai iya tsayar da sallah ba wai mai yin sallah ba mai iya tsayar da sallah wanda shine abinda al-Imam al-Bagawi ya faɗa a tafsirinsa al-Imam ya ce yace mimman yuqimu salata bi arkaniha wa yuhafizu alaiha wanda ke tsara sallah yana yinta da rukunnanta yana kiyaye sharuɗanta Allah ka sa ni cikin masu tsaye da sallah wato wanda shi ke nuna cewa sallah tana da wahala sallah tana da wahala mu muke ɗaukanta tana da sauki sau da yawa mutane kan yi sallah suna gani kamar sallah su ta karbu yadda wani malami ke cewa akan samu wanda kan yi shekara ɗari yana sallah ba a taɓa karɓar guda ba ina am ka ce to anya ku zai faru ta yiwu ya taɓa yin sallah a jami'i to shi dai malamin ya faɗa shi dai ya bada wannan misali kuma tana yiwa hakan ya faru abin misali wato shine matukar baka kiyaye sharuddan sallah ba to ko baka samun ladanta wannan addu'a ta annabi ibrahim tana nuna mana sallah abu ne mai wahalan gaske sai mun yi addu'a allah ma ya koya mana yanda za mu yi ta yanda za a karba don ba lalle ba ne ka yi sallah kuma ka samu lada a kanta ba lalle ba ne saboda haka yasa annabi ibrahim yake addu'a rabbana rabbi ji'alni muqimas salati ya fara da kansa allah ka sa ni in zama mai tsayi da sallah annabin allah yake wannan addu'a me yake gwada maka sallah tana da wahala Allah ka samu iya tsare ta yace wa min zurriyati hakanan daga cikin zuriyata Allah ka sa a samu masu iya tsaye da sallah annabi Ibrahim Allah ya sanar da shi ba duka zuriyarsa dai za su zama na kwarai ba ba duka bane wannan alkawari ne na Allah ba duka zuriyarsa ne za su zama na kwarai ba saboda haka yasa annabi Ibrahim bai ce wa zurriyati ba sai ya ce wa min zurriyati daga zuriyata nan ma Allah ka sa a samu mai tsaye da sallah kaga kenan idan ma akwai addu'a da za ka yi ma ƴaƴanka ba wai ka ringa addu'a Allah ka ba su lafiya in sun girma Allah ka ba su ilimi ka ba su manyan office a'a ba wannan ka roƙa ma ƴaƴanka su iya tsaye da sallah idan ƴaƴanka sun iya tsaye da sallah to komai ya samu saboda duk wanda ya jibinci Allah Allah zai jibinci al'amarinsa addu'arka ita ce Allah ka sa 'ya'ya su shiryu idan sun shiryu Allah zai ɗauki nauyin ɗawainiyarsu ba kai ba shi sa yake cewa rabbana wata taqabbal du'a rabbana ya Allah ka amshi addu'ar mu annabi ibrahim alayhi salam wato yana cewa ij'al min zurriyati man yuqimuna salata Allah ka sa daga zuriyata a samu masu tsaye da sallah akwai malamin da ake kiransa al-imam al-alusi mai tafsirin ruhul ma'ani shi ma malami ne mai kokari ta wajen tantance labarai na gaskiya a littafin tafsirinsa yana mujallar na takwas shafin 351 al-imam al-adusi yace inna ma khassa alaihi salam haza du'a bi ba'd zurriyatihi me yasa annabi ibrahim bai ce Allah ka sa ƴaƴana duka su ringa tsaye da sallah ba sai yace Allah ka sa daga zuriya na a samu mai tsaye da sallah li ilmihi min jihatihi ta'ala saboda Allah ya sanar da annabi ibrahim anna ba'dhum minhum la yakunu muqimas salat Allah ya riga ya sanar da annabi ibrahim Allah ya gaya ma annabi ibrahim a zuriyarsa za a samu waɗanda ba su tsaye da sallah duk irin kyautar da Allah ya mar kyautar da Allah ya annabi ibrahim alaihi salam ya bashi ƴaƴa annabawa ya bashi jika annabin Allah wannan kyauta ce mai girma amma za a samu wanda bai tsaye da sallah a cikin zuriyarsa bi an yakuna kafiran za a samu kafiri aw mu'minan la yusalli ko a samu musulmin da baya sallah wannan Allah ya riga ya nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam wa juwiza an yakuna alima min istiqra'ihi tana yiwuwa kuma annabi Ibrahim ya ya gane hakan ne wato ta lura da yanayin wato rayuwa ba lalle bane ya zama dan kai na kwarai ne ka haifi na kwarai ba lalle bane wannan rayuwa ta karanta da mu wannan adatallahi ta'ala fil umamil madiya zaka samu a tarihi Za ka samu mutumin kwarai ya samar da ɗan eh, yaro wanda ba na kwarai ba za ka samu mutumin banza ya samar da yaro wanda kuma mutumin kirki wato haka Allah ya nuna mana misalai ta sashin al'ummomi da suka gabata an yako da fi zurriyatihi man la ha don haka annabi Ibrahim ya gane ba abin mamaki ba ne a samu wanda bai tsayar da sallah daga zuriyarsa in ka dubi suratul baqara aya ta 128 nan annabi ibrahim alaihi salam ya addu'an da yayi yace rabbana waj'alna muslimaini laka allah ka sa mu mu tabbata musulmai ku duba irin addu'o'in da annabi ibrahim yake yi allah ka sa mu tabbata musulmai ba wai kana musulmi ba ka mutu kana musulunci wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka daga zuriyar mu allah ka sa a samu al'umma mai mika huya gare ka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Yadda cewa Allah kai ne mai yawan karban tuba Allah kai ne mai yawan jin kai Allah ka nuna mana guraren mu na aikin haji Allah ka yafe mana kaka annabi Ibrahim yana addu'a yana roƙon Allah abubuwan da mutane da yawa a yau su suna ganin ba muhimmai bane saboda kai kana ganin tsaye da sallah ba wani abu bane kasancewar kai musulmi ba komai bane amma annabi Ibrahim yana roƙon Allah ya sa ya iya tsayar da sallah a samu zuriyarsa su iya tsayar da sallah yana cewa Allah ka sa mu mu tabbata musulmai zuriyar mu su tabbata musulmai wannan addu'a ce muhimmiya da ya kamata a ce mu rike mai annabi Ibrahim ya ce a gaba rabbana ghafir li wa liwalidayya wa yawma yaqumul hisab annabi Ibrahim alaihi salam yace rabbana ghafir li ya Allah ka gafarta min wato in ka dubi ladabin addu'ar annabi ibrahim zaka gane kuma duk annabawa ma haka suke yi wato addu'a idan zaka yi ta kullum ka fara da kanka kamar da ake cewa so duka so ne amma son kai ya fi ko wannan karin maganar ya dace da sunnar annabawan Allah ko da kana son kowa amma ka fara da kanka in ka dubi tsarin addu'arsa za ga yana fara gabatar da kanshi rabbi ji'alni muqima salati sannan yace wa min zurriyati ya fara da kansa Allah ka sa in zan mai tsaye da sallah sannan ya kawo ƴaƴan shi nan kuma yace rabbi gafirli Allah ka gafarta min sannan sai yace wali walidayya ko rabbana gfirli na rabbana gfirli wali walidayya Allah ka gafarta min Allah ka gafarta ma iyayena ana cewa lokacin bai fahimci iyayensa ah, wato mahaifinsa zai mutu a kafirci ba yake cewa Allah ka gafarta min da iyayena walil mu'minina yawma yaqumul hisabu da kuma masu imani a ranar da hisabi yake tsayuwa nan muna samun wani darasi kuma har yanzu muna samun cewar su annabawa tun farko suna karantar da mu ‘yan uwantakar imani wato idan ni musulmi ne kai musulmi ne to ya kamata mu so juna ya kamata mu rika yi wa juna fatan alkhairi kaga musulmai ba san ka musu addu'a ba amma annabi ibrahim yake cewa Allah ka gafarta min ka gafarta ma iyaye ka gafarta wa muminai duka inji annabi ibrahim ka gafarta wa duka muminai a ranar hisabi kaga wannan ya gwada soyayya ta imani saboda kaunar duk mutumin da ya mutu yana mumini annabi ibrahim yana masa addu'a Allah ya gafarta mishi bai ma san ka ba kaga yanzu kai in kana da imani kai ma ka shiga addu'ar annabi ibrahim alaihi salam kai kanka ka shiga addu'ar annabi ibrahim alaihi salam wanda shi ya dade da rasuwa ya dade da yin wannan addu'a kuma Allah yana ba shi lada saboda ya roƙa maka Allah ya gafarta maka walil mu'minina yawma yaqumul hisab wannan bai tsaya ga annabi ibrahim alaihi salam ba in kana karanta za zaka ga misalin haka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan abdullahi bin mas'ud akwai hadisan abdullahi bin mas'ud wanda ya zo cikin sahih bukhari yana sahihu muslim abdullahi bin mas'ud ya ce da can idan muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallaina ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi sallar jam'i annabi yana gaba muna bayansa bayan mun yi sallah mukan ce assalamu ala qabla ibadihi assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulan wannan shine su sahabbai a farkon musulunci haka suke tahiya kuma annabi yana jin su Abdullah ibn Mas'ud yace idan mun gama sallah ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun rika cewa assalamu ala allahi qabla ibadihi aminci ya tabbata ga Allah kafin bayi aminci ya tabbata ga Allah kafin bayi kaga Allah ma ake masa addu'a kenan assalamu ala jibril aminci ya tabbata ga mala'ika jibril assalamu ala mika'il aminci ya tabbata ga mika'il assalamu ala fulan aminci ya tabbata ga wani falamman sarrafa annabi lokacin da annabi ya gama sallah akbala alaina bi wajhi sai annabi ya juyo fuskarsa yana kallon mu sai mazan Allah ya ce la taqulu assalamu alallah ku daina cewa aminci ya tabbata ga Allah ya za a yi kai ma Allah addu'a <laughs> ya za a yi ka roƙi wata ni'ima ga Allah ai sai dai ka roƙo wajen Allah ba ka roƙa a ba mu Allah ba don idan ka ce aminci ya tabbata ga Allah Allah kake ma addu'a sai mazan Allah ya ce fa’in inna Allah huwa salam ai Allah ne amincin saboda haka idan ma ana neman wata rahama ne sai dai a neme ta wurin Allah Ta tabaraka wata'ala sai manzo Allah ya ce to barin koya muku tahiyya tun da dai ba ku iya ba fa idza jalasa ahadukum fi salati idan kun gama sallah lokacin da ka zauna annabi yana koya ba sahabbai ka gama sallah ka zauna falyakul sai mutum ya ce attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin manzo Allah ya ce kun ji wannan ita ce tahiyar da za ku rinka yi daga yau wannan lafazi guda ne cikin lafuzan tahiya masu yawa wannan lafazin yana sayi bukhari yana sayi muslim hadisin abdullah bin abbas yana daga cikin lafuzan tahiya mafi inganci saboda lafuzan da suka zo na tahiya akwai waɗanda ba su inganta ba akwai waɗanda sun fi inganci akwai dama dama to wannan lafazi yana cikin lafuzan tahiya mafi inganci saboda hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim manzon Allah yace idan ka zauna sai ka ce attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi ashe idan akwai wanda za a masa addu'a da farko shine manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar Allah da albarkokin Allah su tabbata gare ka ya kai Muhammad sannan sai ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na kwarai kaga manzo Allah yayi aiki yayi koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam manzo Allah ya ce kayi addu'a amincin Allah ya tabbata gare ka kai kanka sannan amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah na kwarai sai manzo Allah ya ce fa innahu idza ƙala zalika idan ka yi wannan addu'a a saba kulla abdin salihin fis ma'iwal wal wannan addu'a taka ta samu duk wani bawan Allah na kwarai da yake doron ƙasa ko yake cikin sararin samaniya in dai mutumin kwarai ne to addu'a ka ta same shi saboda ka sai Allah ya rubuta maka lada akai ashe in kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana addu'a ne ga kowane bawan Allah na kwarai wanda aka taba yin sa a duniya da wanda ba a yi shi ba ma har zuwa tashin kiyama kana addu'a ga kowane bawan Allah na kwarai amincin Allah ya tabbata gare shi Wanda yana nuna yan uwantaka ta imani wanda shine abin mamaki da zaka samu musulmi ya ya ya kashe dan uwa musulmi yana kuma sallah idan ka yi sallah na wannan addu'a da kake assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ka gaban da kai kana ta yin addu'a ga bayan Allah na kware kai kuma na banza ne saboda haka yasa idan ka yi sallah matukar kai ba na kirki ba ne to sallar kana addu'a ne ga wasu ba kanka ba saboda addu'ar ba ta shafanka tun da ka ce wa ala ibadillahi salihin sannan manzon Allah ya ce to bayan kun yi wannan addu'a sai ku ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan kayi wannan manzon Allah ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu sai sai ka zabo addu'ar da ta baka sha'awa ka zabi addu'ar da ka ga dama dama kayi salati ga annabi yanzu kayi tahiya fa yad'uhu sai yi addu'ar da ka ga dama wanda ya eh, hadisin muttafaqun alai kaga ya dace da addu'ar annabi ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك